والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kuma dawo da mu a daidai wannan lokaci da muke kokarin yin bayani akan tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kada Allah ya sa abun da muke karanta ya zama musiba a kanmu a jiya mun tsaya aya ta ɗari biyu da saba'in yau za mu tashi in tubudu sadakati kafin nan kamar yadda na ba da sanarwa wato jiya na ce duk mutanen da suka san sun aiko min da takardar gayyata kafin ramadan kuma sun ba ni takardar su to su tintibe ni ta waya wasu takardun na san inda suke wasu takardun ban san inda suke ba da haka in allah ya kai mu ranar asabar wannan mai zuwa akwai karatu da zamu yi na mata da safe karfe goma a layin abubakar siddiq nan kan layin abubakar siddiq da safi allah ta'ala ya shirya da mu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤمنوا تؤتون الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير kafin a yi bayanin ayin in tubudu sadaka ce fali in mahiya in an bayyana sadaka madalla da ita in ma moyi fa wasu daga cikin bayan allah ma'aikata ne na ma'aikatar nndc da ke can tan story sukan yi taimako ba sai ga ramadan ba lokaci-lokaci kwanaki ma sun aiko mu wannan kwamitin marayu kuɗi dubu talatin da wani abu saboda haka da farawa a cikin wannan wata sun aiko wannan kwamitin marayu na wannan masjidu ahalil baiti wa sahaba da kuɗi don haka ga ainihin wato tela ɗin nan na banki ko nawa ne kuɗin ba to kuɗin dubu hamsin da shida da ɗari takwas da naira sittin saboda haka allah ya saka masu da alheri saboda haka ga tela ɗin nan na banki kowa ya gani ga kuma takarda daga ma'aikatar kowa ya gani cewa lallai sun kawo kuɗi wannan asusun marayu kuma wannan kuɗi ya zo sana ko wata malama fatima ta ba da malama fatima m umar ita ma ta ba da ainihin wato naira dubu ɗaya allah ya saka mata da alheri kamar yadda muka yi bayani jiya muka ce kofa ta taimako tun daga abinci da kayan sawa tana nan buɗe insha Allah abin da ya samu daga nan zuwa wani lokaci mutanen da suke ta kai komo za a ba su abin da ya ainihin wato sauwaka don yanzu mutane idan sun zo sai dai mu ba su ainihin wato haƙuri. to Allah madaukakin sarki ya ce in tubudus sadaqati idan kun bayyana sadaka wajen bayar da ita to fa in mahiya ma dalla da wannan sadaka wajen bayyanar da ita kamar yadda muka ce in dinnan harafi ne na sharatsi da kuma jazma wanda ta jazimu fi'ilaini mudari'aini na ala duk tubdu wanda fi'ilun ne mudari'un majzumun bi ina shartiya da Allah masu surutun nan suna daukan mana hankali a nan gurin in tubudu sadaqati tubudu fi'ilun ne mudari'un majzumun bi ina shartiya wa alamatu jazmihi as-sukun ko alamatu jazmihi hasfu hasbin nuni li'annahu min al-af'al al-khamsa mun ce al-af'al al-khamsa kullu fi'l mudari'un ittasala bihi alif isnaini aw wawul jama'a aw ya'ul mukhataba da haka in tubudu sadaqati sadaqati shine maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya ko al-kasra niyabatan an al-fathi li'annahu jam'u muannas salim jam'u muannas salim kuma ana masa fataha ne bilya kamar innal muslim bil alif innal muslimina sai a ce wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati da haka fa ni'imma hiya ma dalla da wannan sadaka in ji Allah madaukakin sarki da haka fa'un din ita ce a fi jawabi sharti ni'ima wanda fi madin ne ya dillu alal madihi da inda ji an ce ni'ima to abu ya kai abu kenan madalla da abu da haka ni'imma ko ni'ima wato wannan guri biyu ya zo a cikin alkur'ani kamar wato inna allaha ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli sai ce inna allaha ni'imma ya'idukum bi inna allaha kana sami'an basira madalla da wannan abin da yake Allah yake muku da haka ni'ima fi'il madin ne wanda ya dullu alal madihi yana nuni akan yabo a lokacin da akwai mukabilin shi shine bi'isa duk sannan kada an ce bisa shi kuma yana zuwa ne ya dullu alal zam yana nuni akan ainihin wato zargi da haka ni'ima fi'il madin ne ya dullu alal madihi ko da insha'il madihi madin nan wasu daga cikin malaman nawo suka ce mati wato ma'arifatu بمعنى شيء مبني على السكون في محل رفع فاعل وسسكتي ما اسم نكرة مبني على السكون في محل نسب تمييز لك وفاعله سيدما تقديره مستتر وجوبا تقديره واتو هو لك فإما هي جملة فعلية شيني في محل رفع خبر مقدم هي سيدما تقديره ضمير ني منفصل للمخاطب مبني على الفتح في محل رفع وتفاء في محل رفع ومبتدا مؤخر والجملة اسمية في محل جزم جواب الشرط وجزاؤه wannan shine ta bangaren ainihin wato li'irabi to wannan da Allah ya ce in duk sadakaci idan kun ba da sadaka fa in mahiya ma dalla da ita malamai na qira'a suka ƙarawa juna ilimi suka ce akwai fana'imma wato fana'imma wanda ita ce wato ƙira'ar da abu am da nafi a warsh da asim da kuma ruwayat hafs da ibn kasir suka karanta in tubudus sadaqati fana'imma hiya da yima nunu din kisra da kuma yima ainin sukun sannan abu am aidan da kuma ibn kasir a ruwayar warsh da asim da ruwayan abubakar da mufaddal sun karanta in tubudus sadaqati fa ni'ma bi kasrin nun wa sukunil ayn sanan al-a'mash da ibnu amir da hamza da imam al-kisa'i sun karanta in tubudus sadaqati fa na'im fa na'imma bi fathin nun wa kasril ayn dukkan su amma suna sakkana wato mimin din wato dai sai sun abin nan sannan malamai suka ce ya halatta in ba a cikin alkur'ani ba ne mutum ya karanta fa ni'ima mahiya in ba a cikin alkur'ani ba ne amma cikin ƙur'ani sai dai mutum ya karanta da wa'annan wajihohin guda hudu sannan malaman larabci suka ce fi'ilin ni'ima yana zuwa da wajihi guda hudu a bangaren malaman luba akwai na'imar rajulu akan ce na'ima sannan akwai ni'imar rajulu sannan akwai wato wa na'amar rajulu bi fathin nuni wa sukun al wal aslu ni'ma hudifa al-kasru li'annaha thaqila sannan wa ni'imar rajulu wannan shine abin da ya shafi shahara wanda malamai suka ce a faɗe shi ni'ima da yima nunin kisra da yima ainihin wato ainin sukun shine afsahul lugatu a cikin wa'annan lugogin na ni'ima ainihin wato guda hudu Allah ya yi amfani da fi'ilin ni'ima guri ɗaiɗai guri goma sha shida a cikin alkur'ani guri na farko a cikin suratu ali imrana aya ta ɗari da talatin da shida ya ce ula'ika da za'ahum magfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tatiha hal anharu na fiha sai ya ce wa ni'ma ajrul amilina madalla da ladan masu aiki sannan ya kuma ce alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ma da Allah ya zamanto shine abin dogaran mutum sannan ya faɗa cikin suratul ma'ida yace wa in tawallaw fa'lamu anna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir sannan ya faɗa cikin suratul nahli ta wa idza qila lahum wa idza qila lil ladina taqaw ma za anzala rabbukum qalu khaira lil ladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wala darul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqina sannan a cikin suratul ra'adi ya faɗa akan munasabar masu imani in sun shiga aljanna Allah zai ce salamun alaikum bima safartum fa ni'ma uqubadda sannan yace wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wama ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qablu وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنئم المولى ونئم النصير سنيت ولقد نادانا نوح فلنئم المجيبون akan annabi dawud Allah ya ce annabi ayyub Allah ya ce ni'mal abdu innahu awwab sannan yan aljanna in sun shiga aljanna wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa adahu wa awrathana al-ard natabawwa'u min aljannati haythu nasha'u fa ni'ma ajrul amilina sannan Allah ya ce wal arda farashnaha fa ni'mal mahiduna ƙasa mu ne muka shimfiɗa ta madalla da mu masu shimfiɗa ƙasa in ji Allah maɗaukakin sarki sannan ya ce alam na ukun min in mahi ba mu ne muka halicce ku daga wani irin ruwa wulaƙantacce ba faja'alnahu fi kararin maki sannan Allah ya ce ila qadarin ma'alum fa na fa ni'mal Allah maɗaukakin sarki ya ce madalla da mu masu ƙaddara a ji Allah to in duk ci in kun bayyana sadaƙa wajen ba da ita to fani in mahiya madalla da wannan sadakar wannan sadakar malamai suka ƙarawa juna ilimi sadakan nan wato ta wajibi ce ko ko sadakan nan ta mustahabbi ce wasu suka ce sadakan nan ta wajibi shi wasu suka ce a'a sadakan nan ba ta wajibi ba ce sadakan nan ta mustahabbi ce al guna kasir alaihi rahmatullahi ya ce da Allah ya ce in tubudus sadaqati fa in mahiya ai in azhartumuha fa ni'ma shay'u in kun bayyanar da wannan sadaka ma dalla da ita amma wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara idan kuka ɓoye ta kuka ba talakawa sai ya ce fihi dilalatun ala anna israrar sadaka a cikin wannan ayar akwai kan cewa ɓoye sadaka afdalu min idhariha ya fi fiye da bayyanar da ita li'annahu ab'ada anir riya domin yana nisantar da mai yin shi akan riya illa an yatarattaba alal idhari maslahatun rajiha sai fa in a cikin bayar da sadaka ka a bayyana kowa ya gani akwai maslaha rajiha min ibtida'in nasu bihi ta yadda yanzu idan na ce a taimaka to idan na ɗauko na fara bayarwa kowa ya gani bayarwa ta zai sa wani ya bayar to wannan sadakar bayyanar da ita ainihin wato ya fi fa kuna abdul min hadhihi al sai zamanto wannan ya fi saboda akwai kwaɗaitar da wasu a ciki su ba da sadaka da haka malamai suka ce in ki kibudus sadakaci idan aka bayyanar da sadaka ta zakka wajen bayar da ita fa mahiya to madalla da wannan sadakar sadakar da ba ta zakka ba wa in tukfuha in aka ɓoye ta wa tu'tuha al-fuqara aka ba talaka to fa huwa khairul lakum shi yafi alheri saboda ayat da zamu tarar a gaba ayoyi guda hudu Allah ya magana akan sir wato ciyarwa a boye ne da bayyane kamar yadda zamu zo mu tarar a wannan ayar Allah ya ce alladhina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahari sai ce sirran wa alaniya da haka malamai suka ce sirran idan mutum yana ba da zakka a ɓoye ba wanda ya san yana bayarwa kaga ba za a mai shaida ba cewa yana bayarwa saboda haka sirran mutum ya ɗauki sadaka ta ɗaɗɗauki ya bayar ba wanda ya san alaniya kuma ya ba da zakka kowa ya san ya bayar kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce kulli ibadiyar ladina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sayati sirran wa alaniya min qabli an ya'ti yawmin la bai'un fihi wala khilal to sirran su ɗauka su bayar a ɓoye sannan su bayar a bayyane sannan da ya ce afa manya alamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-misa daga cikin abin da Allah ya faɗa sannan Allah madaukakin sarki ya ce والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله wanda suke ciyar da dukiyoyinsu wajen yardan Allah sirran wa alaniya a ɓoye da bayyane sannan yace innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata sai yace wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka dauki dukiyar su suka bayar sirran in ta tadawu ce wa alaniya in kuma ta zakate da haka suka ce taqdirin ayar in tubudus sadaqati zakati fa ni'ma hiya in kuka ba da sadaka ta zakka wajen bayar da ita to madalla da ita domin kalman sadaka ya zo a cikin alkur'ani ya kunshi sadaka ta zakka da sadakar da ba ta zakka ba kamar yadda muka karanto a baya akan munasaban aikin haji da Allah ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillahi fa in uhsirtum famastaysara min al hadi ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهلا سيتي فمن كان منكم مريدا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك Allah ya ambaci sadaka amma ba yana nufin sadaka ta wajibi ba sadaka ta tatawu'i kuma yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhna bil-udhni was sinna bis-sinni wal juruha qisas sai yace faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratul la wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wannan yana daga ciki sannan Allah ce la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقة وقباتت دا صدقة شيء ساعة قبان آر الله متوككين سركي يتي أأشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقة yana muku wahala a ce in za ku gana da annabi sai kun ajiye sadaka sanan magana bashi yace wa in kana zu usratin fanadratun ila maisara sai ce wa anta saddaqu khairul yi sadaka shine mafi alheri sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in u'tu ha radu wa in ha idan minha idahum yasqatu duka yana maganar sadaka kun ga duka wannan ba sadaka bace ta wajibi sadaka ce ta tatawu'i amma Allah da yazo maganar sadaka ta wajibi sai ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha ila akhir al aya sannan yace khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم shi yasa ya ce alam ya alamu anna Allah huwa ya qabalu taubata an ibadihi wa ya akulu wa ina fata an fahimta wanda wannan yana nufin sadaka ta ainihin wato wajibi sannan wasu sadakokin sun zo kamar yadda Allah ya magana akan annabi Yusuf cewa falamma dakalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin muzja fa'aufu lana alqaila wata tasaddaqa alaina inna allaha yajzil mutasaddiqin Allah yana saka mu ainihin wato masu sadaka shi yasa sifa guda goma da ake da buƙatar kowane musulmi sai ya je da ita gaban Allah zai shiga aljanna sai ka to kana yin sadaka Allah ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati wal khashiina wal ati sai ce wal na wal mutasaddiqati da haka duk marwaci wallahi ba zai shiga aljanna ba ko zai shiga sai dai ya shiga ni ha'iyan amma ba zai shiga ba awwaliyan sai dai ya shiga a ƙarshe shi yasa din da zaka ga Allah ya hada wato mafi yawanci maganan yan wuta sai kaga daga cikin sukofinsu akwai rawa alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli su ruwa sannan su umarci wasu kuma su ainihin wato ruwa da haka a takaice in tubudu sadaqati idan an bayyanar da sadaka ta zakka aka bayar in zaka bayar kowa ya san ka bayar to fa ni in mahiya madalla da wannan sadaka wa in tukfuha in mutum ya ɓoye sadakar da ba ta wajibi ba ya bayar da ita a ɓoye ba wanda ya san ya bayar to wannan madalla da ita ita ce tafi sannan allah madaukakin sarki ya faɗi lokacin da ake ba da sadaka wani lokaci ne ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabla an ya'tiya yawmun labai bay'un fi wala kullatun wala shafa'a to kafin wannan wurin sai da yace wa anfiqu mimma razaqnakum min qabla an ya'tiya ahadakumul maut a wannan lokacin mai zai ce fa yaqulu rabbi laula kartani ila ajalin karibin fa asaddaqa wa akun min salihin kenan ana yin duniya ne a sadaka a lokacin da mutum yake alaƙai da hayati a lokacin da kake da rai in kana da rai baka yi sadaka ba lokacin da mutuwa ta zo ko ka ce a baka dama kai sadaka Allah zai ci walan yu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ba zai jinkirta mu wata rai ba idan ta ya ainihin wato zo wa in tukfuha in kuka ɓoye ta wa tu'tu al fuqara kuka ba talakawa fa huwa khairul lakum shine mafi alheri tattare da ku dan haka wa in tukfuha aqafi ne na in tubudus sadaqati wa tu'tuha shi ma atsafi ne sai dai bambancin wannan da wancan wannan ya ta'adda ila maf'ulin bi ne dan haka wa tu'tuha haɗe ne fi mahalli nasbi maf'ulin bi awwal al fuqara shine maf'ulin bi thani dan haka fa'u shine waqi'a fi jawab shar huwa ضمير منفصل مبني على الفتح في محل fi خبر rafin محل رفع shi ne شيني خبر مبتدا وهو lakum aljaru wal majaru shubuhu fi mahalli raf'in na'at wa shubuhu jumla ko wal ismiya fa huwa khairul lakum fi mahalli jazmin jawabu sharqi waje jazaa'uhu in tubudu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukfuha wa tu'tuha al fuqara fa huwa khairul lakum shine mafi alheri sannan mun ce wato ismu tabdili da shar wanda ba a amfani da hamza sai a ce ba a cewa a sharru ko a khiyaru sai dai khairin ko sharru ina ba ta fahimta wanda khairin da sharrun duk in ya zo yana zuwa ne akan ismu tabdil yana nuna ainihin wato abinda ya ainihin wato fi malamai suka ce idan al'umma tana ba da sadaka za a samu wa'annan sifofin na farko ba da sadaka alama ne wanda ke ba da sadaka alama ne na imani da Allah na biyu akwai al-ikhlasu sannan akwai attaqwa in al'umma ta yawaita sadaka sadaka zai haifan mata da takawa na uku za a samu al'islamu yawaita sadaka shi ke nuna wato ingancin musuluncin mutum sannan za a samu al'yaƙin yadda da cewa lalle ka yadda in ka bayar allah zai ninninka maka kuma akwai sakamako sannan za a samu al'amana sannan za a samu albirru alwafa'u cika alkawari ba da sadaka yakan tabbatar wa ɗan adam ya samu istikama akan tafarkin allah sannan za a samu attumanina ba sarka sadaka yakan sa a samu natsuwa ta zuciya da natsuwa ta gabbai sannan wannan dalili ne akan kalmar shahada da kake faɗa wata uciyar zakata to tana aiki kenan ina ba ta fahimta amma mutum ya ce wata uciyar zakata ya yi ɗara kunnen musulunci kuma ana yana da kuɗi ba a taɓa ganin ya bada da zakka ba to kaga wannan ai ƙaunin ne bila amali ya faɗi maganar amma bilisanin wato bilisanin maƙali ya faɗa amma lisanin hal yana faɗan cewa ƙarya ne bai da wannan kalmar shahadar da ya faɗa ba in aka daina sadaka za a samu innan sufofin za a samu albukulu ruwa sannan akwai ashukhu ita shukhu ita ce ruwar da mai shi ma mugunta yake makansa shi wato irin tauri ya ci tauri tauri kiki din nan shi bai ci ba bai ba wani ya ci ba sannan za a samu aljihu yawan wato ruwa yakan kawo a samu qati'atur rahim yanki zumunci sannan yakan kawo a samu ainihin wato nukuranul jamil inkarin duk wani abu mai kyau sannan Allah madaukakin sarki yace wa yukaffir ankum min sayyi'atikum Allah zai kankare muku wasu daga cikin kusakuranku da haka wa yukaffir fi'lun ne mudari'un wa fufuwa huwa ankum jarun ne wa majrur muta'alliqun bi yukaffir min sayyi'atikum min dinnan suka ce min ce littabi'i tana zuwa dan ta nuna ainihin wato sashi ba duka ba wasu sauran gimagiman zunuban sai idan mutum ya tuba ya koma zuwa ga Allah amma yadda bahaushe yake faɗa ɗin nan sadaka na maganin bala'i da gaske ne shi yasa daga cikin abubuwan da ibn al-qayyim ya kawo wanda ake amfani da su dan ka magancewa kanka duk mutumin da yake maka hassada bayan karatun qur'ani bayan neman tsari ga Allah daga ciki yace akwai yawaita sadaka in kana yawaita sadaka kana yawaita sadaka ya ce wannan ɗaya ne daga cikin makaman da zai sa yana da wahala abokan gaba su iya murƙushe ka amma mutum ya riƙe ya ƙi bayarwa to gaskiya su ya samu matsala wallahu shi allah subhanahu wa ta'ala wanda alwawu isti'nafiya ce yanzu allahu shine mubtada'un marfu'un ba'u harfu jarrin ne ma ismu mawsulun mabnun ala sukuni fi mahalli jarrin bima na fi'lun mudari'un ne majzumun bi فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل جملة فعلية تعملون في جملة فعلية تعملون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب خبير وتشين خبرنا الله na ka in ba qur'ani bane in ka ce wallahu khabirun bima ta'maluna yayi in ka ce wallahu bima ta'maluna khabirun duka yayi wallahu khabirun Allah masani ne bima ta amaluna da duk abin da bayi suke ainihin wato aikatawa wajen abin da ya shafi ba da ainihin wato sadakarsu ina fata an fahimta a cikin wannan aya ta bangaren ainihin wato balaga malamai suka ce ayar da muka karanta jiya tsakanin wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadarin fa inna ya alamu wa ma lidh-dhalimin min ansa da kuma wannan in tubudus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum suka ce akwai jinas me jinasi akwai ishtiqaqi na jinasi baina anfaqtum min nafaqatin aljinas kuma a luga aka ci a tandis shine al-mushakalatu wal ittihad jinsi shine abu ya kama da juna yuqalu akan ce janasahu idza shakalahu wa idza taraka ma'ahu hufi jinsin aljinasu a yaren malaman balaga shine an yi tashabaha al-lafzan fi nutuƙi. lafazi guda biyu su kama wajen magana amma wa yaktalifa lifin ma'ana amma su saba gurin ma'ana akwai jinasun tam akwai jinasun naqis ina fata an fahimta alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu an fahimta yi kamar fadin Allah ya ce wa yawma taqumu sa'ati yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a kun ga ga sa'a ta farko ga sa'a ta biyu wannan sa'a ta farko ba ta nufin sa'a ta nawa sa'a ta biyu sannan wani mawaki yana magana cewa wasu hu ya haya li ya haya falan ya kun ila raddi amrin fihi sabilu kaga an ce ya haya ya haya ina fata fahimta sannan a cikin wannan aya da ya ce in tubudus sadaqati fa ni'imma hiya suka ce akwai attibaqu me attibaqu bayna in tubuduha wa tukfuha wa tu'tuha akwai attibaqu attibaqu suka ce shine aljam'u bayna shay'i wa diddihi fil kalami a tara wani abu da kishiyarsa a cikin magana sannan attibaku suka ce nau'i biyu ne wa huwa ma yaftali fihi diddani ijaban wa salban shine abin da kishiyoyi guda biyu ba su haɗu ba wajen tabbatarwa da korewa kaman qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir kaman wa tahsabuhum ayqazan wa humurqud akwai nau'i na tibaq sannan akwai tibaqus salbi tibaqus salbi a gurin malaman balaga suka ce huwa maktalafa fihi diddani shine abin da kishiyoyi guda biyu suka haɗu ijaban wa salban wajen tabbatarwa da korewa bi haisu yajma'u fihi fi'ilaini ko bi haisu yajma'u baina fi'ilaini min masdarin wahid fi'ili ne guda biyu daga masdari guda ɗaya ɗaya fi'ilin yana korewa ɗaya yana tabbatarwa wani lokaci suka ce kamar faɗin Allah minan lahi wala yastaghfuna yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min alqawl da kuma faɗin Allah ya'lamuna zahirin min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun da kuma faɗin Allah amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbi wal hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun inna ma alba ina fata an fahimta wannan janibi ne kun san mun ce bana dama zamu taba bangare na balaga da izinin Allah ina fata an fahimta wallahu bima ta'maluna basir Allah madaukakan sarki yana kallon abinda mutane suke ainihin wato aikata to wannan aya da muka karanta akwai wani hadisi da malamai suke kawowa ƙarƙashinta za mu kawo a gurguje mun ce abubuwa guda uku sun fi komai sauƙin samu a duniya amma sun fi komai wahalar samu a lahira na biyu na farko akwai alma'u ruwa a duk abin da ɗan adam yake ta'amuli da shi a rayuwarsa a kowace ƙasa babu abin da ya kai ruwa sauƙi amma a lahira babu inda mutum zai ga ruwa in ba a taukin kausara ba a taukin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa ne wanda annabi ya ce wanda ya sha shi la ya zama wa abadan har abada ba zai ƙara jin kishi ba sannan taurarin kofunan da za a ajiye don a gangara a sha ruwa annabi ce sun fi adadin taurarin da ke sama amma saboda bala'in bida'a wanda ya mutu yana bida'a sai ya zai sha a kore shi to kaga wanda annabi ya kore shi wa kuma zai iya karɓar shi a duniya na biyu akwai asubul hanya Allah ya ce wallahu ja'ala lakum al-arda bisaqa litasluku minha subulan fijada yanzu an tashi daga karatun nan wani ba hanyar da ya bi ba zai koma wani sai ya zaɓi wata falleliyar hanya ya bi amma a lahira hanyoyi guda biyu ne fariƙun fil jannati wa fariƙun fis ko dai hanyar tafiya aljanna ko hanyar tafiya wata ba wani wanda zaka ganshi yana yawon banza ya rasa inda zai je a lahira ba zai yi ba sannan abu na uku akwai azillu inuwa idan masallacin nan da muke zaune akwai inuwa haraba inuwa kowa yana da inuwa alamtar ila rabbika kaifa madda zilla walau sha'a ina fata an fahimta yadda yake shimfiɗa ainihin wato inuwa to a lahira babu inda mutum zai ga inuwa an ba ƙarƙashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan yasa annabi ya lissafa mutane guda bakwai yace saba'atun yuzilluhum Allah ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zillu mutane bakwai Allah zai ajiye su a inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah ya faɗa daga ciki yace imamun adil shugaban da ya shugabanci mutane masa adalci sannan na biyu ya ce akwai shagun na sha'afi Lahi subhanahu wa ta'ala saurayin da tun da ya taso suna samari suke rike da addinin Allah su ne 'yan gaba-gaba Allah ka ji kan malallan abubakar ya ce duk inda ka ga tsohon banza asalin shi yaron banza ne da haka duk wanda bai so ya zama tsohon banza to kar ya zama yaron banza yanzu akwai wata faɗakarwa da aka ce a yi akan wannan gabar shine wato a yanzu a arewacin najeriya babu garuruwan da ake tashan shan kwaya irin kano da kaduna saboda haka samari su ji tsoron allah su dina shan kwaya da kayan maye shan kwaya da kayan maye da barasa billahi zai a irin halin da al'ummar musulmi take fuskanta ba inda zai kai ta sai ga la'aula wala quwata illa billah to lokaci na samartaka lokaci ne mai tsada wannan yana buƙatar wani dogon bayani ba shi za mu ji ba sannan akwai wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi mutane biyu da suka haɗu suka yi soyayya dan Allah suka rabu dan Allah annabi ya ce man ahabba lillahi wa a'ata lillahi wanda ya so dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah ya ki dan Allah faqad istakmala imanahu wannan mutumin imaninsa ya cika sannan wa rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid da mutumin da aka rataye zuciyar shi da son masallaci idza kharaja minhu in ya fita daga masallaci Allah Allah ce wani abu na alheri ya dawo da shi masallacin daga cikin abin da annabi ya faɗa ya ce wa rajulun saddaka bi sadaqatin da mutumin da ya sadaka da abin sadaka fa akhfaha sai ya boye abin sadakar hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu yaminuhu saboda tsabari idan Allah aka yi mubalaga hagu bata san mai dama ta dauka ta ainihin wato barab ina ba ta an fahimta wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim a cikin sahihul bukhari shine hadisi na 660 sannan da kuma hadisi na 1423 a cikin muslim shine hadisi na 1031 wani hadisin daga anas dan maliku ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in kana duk da yake malamai sun yi magana akan isnadin wannan hadisin amma wannan yana goyon bayan wannan ainihin wato hadisin yana cikin musnad na imamu ahmad a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da hudu yake cewa lamma khalaqa al-khalqa lokacin da Allah ya halicci halitta ja'ala tamidu ko lokacin da Allah ya halicci ƙasa sai ƙasa ta dinga girgiza fa khalaqa al-jibala fa alqaha alaiha sai Allah ya halicci duwatsu sai ya ɗauki duwatsun sai ya jefa cikin ƙasan fastaqarrat sai ƙasar ta natsu ta dawwama sai ta daina motsi kuma ayoyi da dama sun nuna cewa Allah ya sanya ƙasa wato duwatsu su zama noti a cikin ta wal jibala autada fastaqarrat fata'ajjabat al mala'ikatu min khalq al jibali sai mala'iku suka yi mamakin irin halittar da Allah ya ma fa qala suka ya rabbi fa hal min khalqika shay'un ashadd min al jibal a cikin halittarka akwai wani abu wanda ya fi dutse girma ya fi shi ƙarfi qala sai Allah ya ce alhadidu bakin karfi ya fi shi ko bai fi shi ba duk karfin dutse in suka haɗu da karfi waye kare karfi dutse qala ya rabbi fa hal min khalqika shay'un ashaddu min alhadidi shin a cikin halittinka akwai abin da kuma yafi bakin karfi karfi qala sai Allah ya ce na'am i annaru wuta ina fatan fahimta ai eh, wuta qala na'am qalat ya rabbi fa hal min khalqika ay shay'un ashaddu min an-nari akwai abin da ya fi wuta ƙarfi ƙala na amsi Allah ya ce alma'u ruwa ko kuwa dabbalbalin wuta an zuba mata ruwa ba shikenan an yi maganin ta ba ƙala sai ta ce ya rabbi fa hal min kal'ika shay'un ashaddu min al-ma'i ƙala na amsi Allah ya ce arrihu iska ƙala ya rabbi fa hal min kal'ika shay'un ashaddu min ar-rihi ƙala na amsi ya ce in sai ce ibnu adam ya tasaddaqu bi yaminihi fa yukfiha min shimalihi dan adam ya dauki abin sadaka ya bayar da hannunsa na dama ya ɓoye dama bata san ma mai hagu ya bayar ba wannan yana nuna wato tsabar mubalaga danyi dan Allah Allah ka sa duk abin da zamu mu dinga yi dan Allah ina ba ta an fahimta yi wa yukaffir ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna basir aya ta gaba sai Allah ya ce min alayka عليك هداهم Allah yahdi man yasha wa ma tun خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون malamai suka ce kalal muslimuna musulmi sun kasance yuriduna an yi tasaddaku ala mushiriki mushrikina suna so su yi sadaka kan yan uwansu mushrikai ne wanda yake mabukata ne walakin ya rahu na zalika sai dai mutum yana kyabar shi yana musulmi ya dauke sadaka ya ba arni sai Allah madaukakin sarki ya saukar da laisa alaika hudahu kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiriyar mutane ba a hannunka take ba da haka laisa fi'lu madin ne kisan jamidin yadullu alan nafi alaika aljar wal majrur ne shubu jumla fi mahall rafin khabar lays fi mahall nasbin khabar laysa muqaddam huda shine ismu laisa muakkar marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddara ala al-alif mana min dhuhuri at-ta'adhur wa huwa mudafun kun mudafin ilayhi laisa alayka hudahum shiriyar su ba a hannunka take ba da haka suka ce akwai hidayatu dilala wal bayan akwai kuma hidayatu tawfiqi wannan hidayatu dilala wal bayan wato annabawa da wanda suke kan tafarkin annabawan za su yi ita ce wadda Allah ya ce inna hadainahu sabila mun shiryar da dan adam hanya in ma shakiran wa in ma kafura ita ce shiryar da Allah ya ce wa hadaina hun najdaini mun shirya da dan adam tudu guda biyu da haka malamai suka ce alheri kaman tudu ne sharri kaman tudu ne kana gangare kana hango kowanne daga ciki sai ka zaɓi wanda ya maka sai ka bi sannan ita ce shiryar da Allah ya ce wa amma da fa hun fasta habbul ama alal huda samudawa mun nuna masa hanyar shirya sai suka ce ba sa son shirya bata suke so amma ɗaukar shirya a kinsa a zuciyar wani mutum ba wanda yake da ikon wannan in ba Allah subhanahu wata'ala ba ita ce laisa alayka hudahum walakin Allah ya hadi man yasha da kuma innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha baka isa ka shiryar da wanda kake so ba Allah ne yake shiryar da ainihin wato wanda yake so wannan yana hannun Allah subhanahu wata'ala shi yasa muke roƙon sa muke cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya hidayati tawfiqi wanda za a ɗauki shiryar a kimsa a cikin zuciyar mutum sai Allah madaukakin sarki ya ce walakin Allah ya hadi man yasha'u sai dai shi Allah yana shiryar da wanda ya ga dama da haka suka ce alwawu harfu atufin ne lakinna harfu nasbin ne wasu din da kaji ko ba ya yi magana ya lakin to da wata magana a baya ina fata fahimta Allah shine ismu lakinna ya hadi fi'lun mudari'un ne marfu'un wa alamatu rafi ad-dammatu al alaliya ala wa fa'iluhu huwa man ismu mawsulin ne mabniun ala as-sukun fi mahalli nasbin mafulin bihi na ya hadi يشاء فعل مضارع مرفوع وفائله هو جملة فعلية musulin la الموصول لا محل لها من الإعراب والجملة فعلية man ya sha'u. fi mahalli raf'in kabaru lakinna walakinna Allah sai dai shi Allah ya hadi man ya sha'u wanda Allah ya ga dama sai ya shiryar da shi shi yasa sai kaga wani babban malami ne nan dalalatacce wani kuma babban dan iska ne sai shi dan shi shine mahaddacin Qur'ani anguwar bisa ga ka'idan yukhrijul hayya min al mayyiti wa yukhrijul mayyita min al hayy shi yake fitar da matacce daga jikin mere ya fitar da mere daga jikin matacce ya fitar da mutumin kirki daga jikin mutumin banza ya fitar da mutumin banza daga jikin mutumin kirki wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ce wa ma fi min khairi duk abin da kuka ciyar na alheri to fali kuma kun gabatar ne saboda kawukanku wannan wawun din suka ce ita ma isti'inafiya ce ma ismu shartin ne fi ghairi aqil dari aini مضارعين مبنين على السكون fi محل نسب maf'ulin bihi. tunfiqu fi'lun ne mudari'in majzumin bima wa alamatu jismi hasbin nun li'annahu min al-af'al al-khamsa min khairin jarun ne wal majrur saka ce wato wa shubhu jumla shine fi mahalli nasbin hal duk abin da kuka gabatar a halin rayuwarku to fali an fusikun kun gabatar ne don kawo kanku ka ɗauki kuɗi ka bayar don aikin addinin Allah in ka mutu waye zai fara cin amfanin abu kai da kai kuma kai ne za ka yi makanka in baka yi makanka ba ba wanda zai maka wa ya kazuluka alwasiyu bila wafa'i wa qawluka turrihat mislu rasasi wa la yarda bi qawlika in madita wa qadi wa qarta wa la islahi amrin zittiyasi. wato alwasiyu wanda ka ban masa wasiya kafin ka mutu a ayi kaza kar ayi kaza ba ruwan shi da kai sannan babu gyaran al'amari ga wanda ya riga ya mutu kuma kai ka cicciɓi kayan da ka cicciɓa shi yasa Allah ya shafa dan wannan sai ce wa ma tuqaddimu min khairin fali anfusikum duk abin da kuka gabatar na aikin alheri to kun gabatar wa kanku ne da haka ya shafa ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligadin kowace rai ta ji tsoron Allah ta gaba ta gabatar wa da kanta dan gobe goban da babu wata gobe a gabanta Allah madaukakin sarki ya ce wa ma tunfiquna illa tiga a wajhillahi kada mutum ya kuskura ya ciyar sai ya ɗauki kuɗin shi ya bayar ko ya aiki sai dan neman yadda Allah malamai suka ce wa matan fi min khairin kwali an fusikun wal infaku amalu khairin ya ƙudu fuhu alal munfiqi nafsihi aiki ne na alheri wanda amfaninsa yana dawowa ne kan wanda ya yi shi sannan wa matin fi ƙuna illa tiga a wajen hillahi suka ce wal mu'minu la yunfiqu illa tiga a wajen hillahi mumuni baya yin abu sai dan neman yardan Allah shi yasa can ayar da muka karanto jiya da Allah ya ce innal abrara yashrabuna min ka'asin kana mizajuha kafura sai ce ainin yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tabjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqira sai ce wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyarwa me yasa suke sai suka ce inna ma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura muna ciyar da ku ne dan neman yadda Allah ba ma nufin wani mutum ya saka mana ko ya ainihin wato gode mana mun ce da wannan ne Allah ya bi sai na Abubakar cewa alladhi yuti malahu ya tazakka wanda yake ɗauka kuɗin shi bayar dan ya samu tsarki a gurin Allah wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza ba wani mutum da yake da wata ni'ima da zai iya saka masa illa ga a wajhi rabbihil a'ala kuma Allah ya ce wala sawfa yarda wannan ba da sannu zai samu yadda ba ma daga ya samu yadda dan ya shiga cikin radiyallahu anhu wa radu anhu shine ma shugaban yaddaddin ina fata an fahimta wa ma tunfiqu illa ibtiga a wajhi hillahi kada mutum ya kuskure ya dauki kudin sa ya bayar sai dan neman yadda Allah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum duk abin da kuka dauka kuka bayar na aikin alheri to jawabin shine yuwaffa ilaykum za a cika sakamakon gare ku wa antum la tuzlamuna ba za a tauye muku ba babu yadda za a yi mutum ya aikin alheri Allah ya ce wa man ya ati mu'minin qad amila salihati fa ulaika lahum darajatul ula da kuma inda Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa wa anatil wujuh lil hayyil qayyim wa qad wa qad khaba man hamala zulma wa man ya'mal min salihati wa huwa mu'minun sai yace fala zulman wala hadma me hadma kaya aiki a rusa a ce ba a karba ba kuma kana mumini Allah ba zai haka ba me zulman ka zo da gimagiman aiki masu kyau wani ya zo lahira biyu komai mai sai a ce to bari tun da kai kayi da yau a dan taron mai a bashi wani abu Allah maɗaukakin sarki ba zai haka ba Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga al'imamu abu hurira hadisi mai lamba ta 1421 a cikin sahih bukhari a cikin sahih muslim hadisi mai lamba ta 1022 al'imamu abu huraira yake cewa akwai wani mutum yake cewa la'ata saddaƙan nan lailata bi sadaqatin yana da kuɗi mutumin ya ce yau ɗinnan sai na yi sadaka da kuɗi na kuma sannan malamai suka ce sadakar a iya ba mutumin kirki a iya ba wanda ba mutumin kirki wanda ba ta an fahimta an gane shikenan sai ya fito da sadakar shi da ya fito da sadakar shi sai ga wata mazanaciya sai ya bata gari sai aka dawo ana ta tattauna yadda wani ya fitar da abin nan ya rasa amma yanzu ne mutane da ba za su kyautata ma za su da aka yi kana neman karuwar nan a koyi da shi sa ka fata ko kuwa amma wanda zai yi abu dan Allah yana yi ne la yakafu fillahi lawma tala'in baya dun tsoron mai zargi aka waye gari ana ta tattaunawa yace to Allah dai ka san fata ka san abin da yasa nayi washe gari ya kara fitowa da abin sadaka sai ga wani mai kuɗi irin kankaman nan ya tara kuɗi baya ci baya bari wani ya ci sai ya ɗauki sadaka sai ya ɗauki zakka sai ya bashi da ya ɗauki zakka sai ya bashi sai aka da ana tattauna cewa ji kaman wani mai kuɗi shi aka je aka kai ma zakka aka waye gari ya kuma ɗaukar zakka ya je ya samu wani <clears throat> ainihin wato ɓarawo sai ya bashi zakka <laughs> sai ya ba ɓarawo zakka yana ba ta an fahimta da ya ba ɓarawo zakka fa asbahu ya suna. aka waye gari ana tattauna yanzu an kuma ba barawo zakka ba allahumma فقال اللهم ala zaniyatin wa ala ganin wa ala salihin bayan diddi ya gama daga baya sai aka zo ana bashi labari aka ce amma sadaqatuka sadaqar da ka bayar Allah ya karbe ta saboda ya san niyyar da kai da ita yace na farko shine maznaciyar da ka dauka ka bata zakka saboda zakkar da ka bayar ta daina zina na biyu wato mawalacin da ka ɗauki zakka ka bashi shi gashi yana da kuɗi ya tara ya ƙi bayarwa ya ga wani ya zo ya ɗauka ya bashi wannan ya sa shi yanzu ya ji tsoron Allah ya koma yana fitar da zakka sannan na uku ya ce ɓarawon da ka ɗauki zakka ka bashi saboda yanzu ya samu abin yanzu ya kame ya daina ya daina sata yana ba ta fahimta kuma da masu kuɗi za su fito da kuɗi wayannan abubuwan da ake na abun nan ba za a rage abubuwa da yawa ba za a rage yana fata ta fahimta Allah ta'ala ya shirye da mu آية تقبع الله Allah للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الله مدوكاكين سركي yana ta maganar sadaka sadaka to wa za a ba sadaka wasan tun daga can da ya fara cewa ya ayyuhal ladina amanu kafin nan qaulun ma'rufun wa maghfiratun min sadaqatin yatba'uha aza yazo yi maganar la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha yazo yi maganar musulul ladina yunfiquna amwalahum tiga'a mardatillahi yazo yi magana ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum min al ardi yazo yi magana wa ma anfaqtum min nafaqatin yazo yi magana intibudus tubudus sadaqati in an bayyana sadaqa to sadakar wa za a ba sai Allah ya ce lil fuqara'i talakawa za a ba dan haka suka ce lil fuqara'i wato lamun din harfu jarrin ne al fuqara'i ismu majrurun ne bi lamun wato shibhu jimla al jar wal majrur wato muta'alliqun bi khabarin mahzufun ko bi khabar shibhu jimla fi mahalli raf'in khabarun لمبتدا محذوف تقديره الصدقات للفقراء sadaka talakawa za a ba wa'annan talakawan al'imam aminu shankiki a littafin shi na adwa'ul bayani fi ida il-qur'an bil qur'an ya ce allah bai faɗi sababin talaucinsu ba a nan gurin amma a wani guri ya faɗa me sababin talaucinsu ya ce lil fuqara uku da min diyari talakawan da aka fitar da su daga gidajensu yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika هم الصادقون الذين domin من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله wannan dalilin shi yasa su suka zaman talakawa ba su da komai wannan aya tana bukatar ainihin wato dogon bayani da Allah ya ce lil fuqara'i ga talakawa alladhina usiru wannan suka aka tsare su malami suka ce al ihsaru wato huwal al inqita'u ila Allah war rasuli shine mutum ya yanke kanshi zuwa ga aikin Allah da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to za a bada wannan sadakan lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi ga talakawan da suka yanke kansu ba su da wani aiki sai aiki addinin Allah malamai suka ce wannan ayar tana magana akan ainihin wato ahli suffa ne samari wanda suka zo makarantar manzan Allah suka zauna anda al abu huraira yake shugabancinsu al abu huraira yake cewa kana ahli suffa adiyafu ahli islami wato ahli suffa baƙin musulunci ne la yaquna ala ahalin wala mali ba su da yalai ba su da dukiya al-imamu abu huraira yace wallahi alladhi la ilaha illa huwa ya ce na rantse da allan da ba abun ba da gaskiya sai shi in kuntu la'atamidu bi kabdi alal ardi min al ya yace wani lokaci sai na kama ƙasa na riƙe saboda jin yunwa wa ashaddul hajara ala badani min al wani lokaci sai na ɗauki dutse na ɗora a ciki na saboda yunwa yace wa laqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna fihi wata rana na zauna akan hanyar da sahabban manzon Allah suke wucewa kamar Rabi Abubakar sai abubakar ya zo wuce allah ya kara masa yadda ya ce fasa'altuhu an ayatin min kitabillahi sai na tambayi abubakar wata aya a cikin littafin allah ya ce ma sa'altuhu ma as'aluhu ba na tambaye sa ba don in fahimci ayar a'a abin da yasa nake tambaye sa don ya fahimci halin da nake ciki ya ce biyo ni in ciyar da kai ina ba ta fahimta ya ce famarra walam yaf'al amma abubakar ya wuce bai fahimce ni ba sun mamarra bi umaru sannan sai na umar ya zo wuce ya ce fasa'altuhu shi ma sai na tambaye shi an ayatin min Lahi ya ce ma as'aluhu ban tambaye shi ba sai dan ya fahimci halin da nake ciki ya gane cewa ina da buƙatar taimako ya taimake ni in bi shi amma sai na umar bai fahimce shi ba ya ta bayani akan aya ya ta istinbadi mutum yunwa za ta kashe shi kana ta istinbadi saboda Allah yana fata an fahimta ya ce shikenan famar wa ya yaf'al Sun ya wuce ya ce sun mamarra abul qasim sannan sai abul qasim ya wuce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata an fahimta yi sun mamarra wato sannan sun mamarra abul qasim sallallahu alaihi wa sallama fata bassa mahina ra'ani shi babba dan babba farin jakada annabi muhammadu an fahimta yi ya kai wa ya kai kamar ka wani mawaƙi yake tun da Allah ya yabe ka dukkan wanda ya ƙi kama yi gaba shi annabi yana wucewa yana kallon Abu Huraira ya gane matsalar ya gane ba baɗin aya ake magana ba yanzu baɗin ciki wa ya ce masa ya Abu Huraira qultu labbaika ya rasulullah sai ce ilhaq wa mada ce zo mu ji sai ya bi shi da ya bi shi manzon Allah ya shiga gida ce ni ma sai na shiga gida yace fa adina li sai manzan Allah ya mun izini da ya mun izini muna shiga gidan sai muka samu wata ƙwarya an kawo nono sai manzan Allah ya ce min aina hadal laban lakum aina aka kawo wannan nono sai aka ce masa a hadahu lana fulanin wane shi ya kawo kyauta sai manzan Allah ya ce ma Abu Huraira je ka ka kira mun sauran ɗalibai a cikin ɗaliban ahalin suffa yace ce ga su su ne baƙin musulunci shikenan wa idza atat qadiyatun arsala ilaihim fa ashaba fa asaba minha wa ashrakahum fiha in an kawo manzan Allah kyauta to yakan aika musu da ainihin wato sadaka din yace wannan abun sai ban ji daɗi ba gashi ina bala'in jin yunwa kuma annabi ya san yunwa nake ji da kuma nono ne ko in fara sha sai a ce sai na je na kira wasu an fahimta yi yace sai wannan abun sai bai min ainihin wato daɗi ba yace fasa'ani dhalika wa qultu ma hadha alqadhu bayna ashabi as bayna ahli as wa ana rasuluhu ilayhi fa ya'muruni yace sai wannan abun fa saya amuruni an udirahu alaihim fama asa an yusibani minhu yace na san cewa in naje na zo da su yace to manzon Allah zai ce sai kowa ya fara sha kafin ni insha yace da naje na kira su lokacin da suka zo kowa ya samu gurin yin wajen da a zauna sai manzon Allah ya ce masa ya aba huraira khudil qadaha wa ati dauki ƙwarya ka ba kowa ya fara sha tukunna yace an fahimta yi yace fa yashrabu hatta yawa ina kallon mutum zai sha sai ya koshi sun bai rudduhu sannan ya miƙo fa ana unawil hodo kala sannan in ƙara miƙa mu wani hatta ta haitu bihi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nono ne kwarya daya sai da mutane da yawa sama da mutum saba'in kowa ya sha wa qadarawal qawmu kulluhun mutane kowa ya sha ya koshi sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun marafa a rasahu fa tabassama kaga wannan jarraba dalibin annabi yake yi ina fata an fahimta ne kaga wani dalibin ne sai idan nuzagi wata ma zuciya zai yi fa qala sai abu ya ce ya abu hurairah ishrab sha sai abu hurairah yace fa sharibtu na sha sun maƙala yace ce ishirab ka ƙara sha ya na ƙara sha wa ya ƙula ka ƙara sha ya na ƙara sha hatta ƙultu har sai da na ce zai ba a saka bil ma a jidi lahu maslakan ya ce wallahi na ƙoshi ba yadda za a ciki na ya shi yana ganin ƙwariyar a matakin farko shi kaɗai ma ba za ta ishe shi ba ta kuma za a ce za a kira wasu su siya wannan yana babu mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa su Allah madaukakin sarki ya ce a ba ainihin wato wannan sadaka a wancan lokacin shi yasa sai ya ce lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi la yastati'una daraban fil ardi ba su da ikon wato yin tafiya wajen wani kasuwanci a doron ƙasa wannan malamai suka ce abinda Allah yake nufi shine ij'alu ma tunfiquna ku sanya abinda kuke ciyarwa lillazina zakarahumullahu sifatihim alkhamsa wanda Allah ya faɗi wa'annan sifofi guda biyar a cikin wannan ayar na farko wato lokaci yayi eh? to ana ana nuna ainihin wato lokaci ana ba ta fahimta to kun san tunda maganan kuɗi ake dole aka matsa akan maganan kuɗi to daga ƙarshe dai bayanin da aka yi insha Allah sai mu karasa bayani a gurguje akan lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi mu yi wani bayani dan daga ciki Allah ya ce ya hasabuhumul jahilu aganiya'a wanda bai san sa ba in ya ganga sai ya dauka ko masu kuɗi ne kamar yadda ake ma mafi yawancin ɗaliban ilimi kallo baka mallaki dubu ɗari ba amma wani na ganin kafi ƙarfin miliyan ɗari ko kuwa kai ba ɗan majalisa ba kai ba kansila ba kai ba kai ba wani gidan da yake zuwa maka daga local gamman ko federal government amma kaga mutane na maka layi a kofar gida saboda ya humul jahilu aganiya wanda bai sani ba in ya dauka sai ga ɗaliban ilimi ko masu kuɗi ne minat ta'affu saboda kamun kansu sannan za mu bayani gobe akan la yas'aluna nasa ilhafa akan roƙon da ya dace da roƙon da bai dace ba da wane ne in ya roƙa ya kamata a bashi wane ne in ya roƙa ya kamata a hana shi abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa wabarakatuh